to za mu tashi darasi na sha biyar a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid yau 27 ga watan jumadal ula hijira ta 1438 wanda ta yi daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2017 na za mu tashi a cikin tsakiyar a cikin wakala jumhurul fuqaha ko to a cikin a cikin mas'alar ula bibabil to a tsarikatul jam'i bai na hadihil a hadith ko wajen mece ce ra'asin matsala yawa eh alma نعم اختلفوا في الماء إذا خالطه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه نعم نعم to yau amma nan muna kan haddul kafra eh haddul kafra wal qilla ne ko menene haddin yawa wanda yake in najasa ta fada cikin ruwa ba za ta bata shi ba me kuma haddin qilla wanda in najasa ta fada cikin ruwa ko da bata canza shi ba za ta bata shi tunda ita ce matsalar ko na'am wa amma to zamu kuma baya kenan وقال جمهور الفقهاء أبو حنيفة شيء مجانا ياتي الحد في ذلك من جهة القياس وذلك ياتي إذن yayi cewa idan aka motsa ruwan a gefe daya alharaka motsin ruwan zai kai ya zuwa ga ɗaya gefen to wannan kafi idan kuma motsin ba zai kai ya zuwa ga ai wannan kalil idan motsin ba zai kai ya zuwa ga ɗaya gefen ba ta wannan kafi to shi ne dalilinsa din jihatin ƙiyas shafi'iya suka yi amfani da hanabila suka yi amfani da nafsko suka ce suka ɗauki hadisin alƙullatai eh na'am na'am wa qala jumhurul fuqaha wato jumhur na malaman fikihu wato mafiya yawa na malaman fikihu sai suka ce wannan yin hukunci ne ba bisa dalili ba ba da wani hujja wato sha wato ka kintata ka faɗa shine an ta hakko ba hukun ba ta hakkun kawai kintata ka faɗa alhali kuwa idan aka yi tunani yana da fuska na dalili abinda shi nan wato ibn rushd yana yi musu yana yi musu hujja na wani dalili ku shine su sun tafiya zuwa ga ijma'i akan cewa ita najasa al-yasira wadda take yar kadan la tu'athiru fil ma ba ta tasiri fil ma'il kafir ba ta tasiri akan ruwa mai yawa idan ya rumanto ruwan yana da yawa ta yadda wato ana ɗauka cewa ita najasar ba za ta tafi a cikin dukkan juz'ansa ba wato shi ai da ya tunani ba haka kawai yakin tata ba ta hakkun ba ne ya ce ya tafi daga ijima'i ya zuwa ga mahallin saɓani an yi ijima'i cewa ruwa mai yawa najasa 'yar kankama ba ta tasiri ya ce me yasa ya ce saboda na ce sannan idan ya kankanuwa ce kankantarta da yawan ruwa ya sa ba za ta yadu a cikinsa ba ba za ta tafi ba ta kai ta je har inda a kafin ta kai karshensa ta gushi saboda haka kaga karshensa ya tsira ke to in ku ya tsira sauran ma wanda take nan wanda ta yi tasirantu da shi shi ma in ya tafi zai zamanto ba zai tasiri a kai ba har sai ya zamanto kusan gabaki ɗaya ruwan ya haɗe shi وأنه وأنه يستحيل عنها wa annahu yastahilu ainuha anil ma'il kathir da kuma kan cewa ainin najasa yastahil yana tahawuli yana canzawa anil ma'il kathir akan wato garuwa wanda yake mai yawa wato ai bi ma'ana ya tahawwal ko kuma kace yastahil ai wato mai koruwa ne anil ma'il kathir ba zai wato la ainin ta ba zai saura ba a cikin ruwa wanda yake mai yawa idan ku haka ya zamanto haka ne fala ya ba'udu ba zai kaga ba abu ne wanda yake manisanci wajen fuskanta ba cewa wani gwargwado na ruwa lau hallahu ƙadurun ma minal najasa da wani ɗan gwargwado na najasa zai shiga cikinsa zai fada cikinsa da lasarat fihi za ta iya tafiya a cikinsa kuma zai iya zamantowa najasa to idan wannan ruwan bai zawara da zalikal ma alan najasa juz'an juz'an fa juz idan idan wannan wannan ruwan ya zo kan najasar juz'i juz'i nata to wannan abin sani ne cewa ainu tilkan najasa ainin wannan najasar tafna za ta gushi za ta kare za ta tafi kafin ruwan ya kare to a bisa wannan sai ya zamanto karshen kaso wanda yake zuwa daga wannan ruwan ƙattaharar mahal ya tsarkake mahal lianna nisbatahu ila ma warada alayhi domin wato a wato kasansa idan in aka in aka kwatanta shi da abin da yazo a kansa daga abin da ya saura na najasar wato irin kasan ruwa mai yawa ne ya zuwa ga kaɗan daga cikin najasa don haka ilimi a cikin wannan halin yana afkuwa bi zahabi ainihin najasa da cewa ainihin najasar ya rushe a tahir yayin da wato juz'i na ƙarshe wanda yake mai tsarki zai zo a kan juz'i na ƙarshe na ainihin najasar don haka ne suka yi ijima'i a kan cewar cewa gwargwadon abin da ake alwala da shi yutahhiru yana tsarkake wato dugo na bawali wanda yake duguwa akan tufa ko akan jiki shi ma dai saboda haka din ne aiko tunda ruwan farko da ya same ta in bai kawo da ita gabaki ɗaya ba sauran wanda zai zo sauran wanda zai zo tabbas zai zo hayyar kusan da ita to kamar haka suka yi istidlali da wannan a ƙadiyya ta hankali mazhabar hanafiya shine ibn rushd yake karfafa mazhabarsu to sun yi saɓani kuma idan ɗugo na bawali ya fada a cikin zalikal qadri min alma a cikin wannan gwargwado na ruwa wato ruwa mai yawa wato mazhabar da tafi ko da tafi dacewa a wajena kuma mafi kyanta a fuska a hanya wajen tara wato dukkan dalilai ya ce a ɗauki hadisin abin horaira da duwanda ya zo a ma'anarsa a kan karahiya na hana mutum ya yi bawali a cikin alma'ud da'im allazi la ya ce cewa wannan karhanci ba wai illar shine wato ba za a kafa hujja da wannan hadisin akan cewar idan najasa ta fada cikin ruwa ko ba ta bata shi ba ruwan ya baci yace sai a dauki hadisin Abi Huraira alal karahiya cewar makruhi ne saboda abin da zai kai ya zuwa gare shi domin ruwa wanda yake baya gudana idan ana ta idan aka ba in ba a hana yin bawali a cikinsa ba to za a bata shi tunda kowa yana yi kowa yana yi har sai da ta zo ta yi galaba a kansa wanda zai zama to ya baci hadisin abi sa'idin al-khudri kuma idan ma kana al-ma'u qullatayn lam yahmilu al-khabath da kuma hadisin anas na zuba ruwa akan bawalin al-arabi alal jawaz akan halacci wato kan cewar wannan shine ruwa mai yawa idan ya kawar da ainihin najasa to najasar ta kauce ba za ta yi tasiri ba domin wannan tawilin wannan fassarar da aka yi sai ya zamanto abinda aka fahimta daga hadisan ya tabbata ala zahiriha a bisa zahirinsu ba wani hadisi da za a fitar da shi daga zahirinsa sai dai kuma daukan hadith din akan karahiya ai fitar da shi ne daga zahir tunda al-zahir na hani akan haramci ba a tafiya ya zuwa ga karahiya sai akwai dalili to sai a ce yana daga cikin dalilin duba ya zuwa ga sauran hadisai amma dai ba za a ce mafhumul ahadith ala zahiriha ba da ya ina nufin hadisai guda biyu na abi huraira daga cewa abinda ake nufi daga hadisan tasirin najasa a cikin ruwa haddin da akar hanci a wajena ko ma ta'afuhun nafs abinda wato rai zuciya take kyamatarsa ma'un khabith kuma suke ganin kan cewa wannan ruwa ne wanda yake mai dauda shurbuhu shine abinda ma ya aful insanu shurbahu dukkan abinda mutum yake kyamar ya shashi isti'malahu fil qurbati ila Allah ta'ala wajibi ne ya nisanci amfani da shi a wajen neman kusanci da Allah jalla wa ala kuma zai kyamaci wannan ruwan ya kwarara a zahirin jikinsa kamar yadda yake kyamatar ya shiga cikin tsakiyar wato cikin baɗin jikinsa cikin jikinsa wato kamar yadda ba za ka so ka sha ba to kuma kar ka so ka zuba shi a jikinka yanzu so kalilal ma amma wanda ya kafa hujja da cewa da najasa ɗan kankanwa tana sanya ruwa kankani ya zama to najasa lama kana al-ma'u yutahhiru ahadan abada da wato ruwa ba zai taba tsarkake wani ba har abada inda wato wanda duk ya kafa hujja da wannan da ba za a taba samun ruwa ya tsarkake wani ba al-munfasil min al-ma' an shay'in najis al-maqsud tatheeruhu abadan najisan don wannan abin da zai hukunta shine idkana yajibu ala hada abinda zai wajaba akan wannan shine al-munfasi al-munfasilu min al-ma ruwan da yake barin a jiki abinda yake bari yake kwarara daga jiki an shay'in najis daga wani abu wanda yake mai najasa al-maqsud tatheerahu wanda ake nufin a tsarkake shi abadan najisa har abada ya zama mutuwa najisa akwai yanzu argument din yanzu kawo mutum ne wato akwai najasa a hannunsa sai zo zai wanke shi ba kaga duk ruwan da zai da zai wuce zai zama to najasa tunda an ce ruwa kaɗan in ya haɗu da najasa kaɗan ya zama to najasa saboda haka yaushe zai tsarki bai taɓa tsarki ba inda kowane ruwa ya zo ya haɗu da najasa kowane ruwa ya zo ya haɗu da najasa saboda haka har abada ba zai taɓa tsarki ba kaga yan falsafa ke da haka magana ce wadda take bata da ma'ana saboda abinda muka bayyana cewa wato kasan abinda yake wato juz'i na ƙarshe kaso na ƙarshe wato kwatankwacin kaso na ƙarshe da yake zuwa na daga ruwa ala akhir juz'in a bisa juz'i na ƙarshe akwai abin da yake ragowa na daga najasa wato a bisa juz'i na ƙarshe da ya saura na najasa a wajen kamar wato kwatankwacin ruwa mai yawa ne da najasa yar kaɗan kamar kwatankwacin ruwa mai yawa ne da zai sa kaɗan ruwan da yake zuwa kwatankwacin juz'in ƙarshe na ruwan da zai zo ga juz'in ƙarshe na najasar da ya saura ai kamar a wato kwatankwacin ruwa mai yawa ne da yake zuwa ga najasa ɗin kaɗan saboda wannan idan dai ka ce wannan ya zamanto ruwa ne bai tsarkake shi ba saboda kalilun najasa yana najasar da kalilun ma to idan kai haka to hatta ruwa ma mai yawa shi ma haka zai zamanto domin karshen ta ɗan juz'in da zai zo na karshe zai zo ya haɗu da sauran juz'i ne na najasa saboda haka in bai tsarkake ba shi kaga kenan gaba ki ɗaya mai yawan duk yawan su ma ba zai tsarkake najasa ba wa in kana yujabu bihi kathirun min almutaakhirin duk da yake waɗansu da yawa daga cikin almutaakhirin wato wannan kaulin yana kayatar da su domin mu muna sani a yanke cewa ruwa mai yawa yana canza najasa kuma yana musanya aininta ya zuwa ga tsarki don haka ne malamai suka yi ijima'i cewa ruwa mai yawa najasa ‘yan kaɗan ba ta bata shi da haka mai wankewan najasa idan ya bibiyi kwarara ruwa a bisa makani wanda yake mai najasa ko kuma a gabar jiki wadda take mai najasa fayuhilul ma'u to ruwan zai canza ainin najasar bisa larura ruwan zai canza ainin najasar saboda yawansa babu bambanci a cikin ruwa mai yawa ko dai shine ya zo mana jasar ita kadai da ainihinta dafatan lokaci ɗaya ya zo ya kwarara ga baki ɗaya akan najasar ko kuma ya rinka zuwa mata juz'i bayan juz'i a rinka kwarara shi a hankali a hankali da abu ɗaya na'am don haka kaga dai waɗannan abinda suka yi hujja da shi sun yi hujja da wajen ijima'i a bisa mawdi'il khilaf a bisa wajen sabani al-istidlal bi mawdi'il ijma' ala mawdi'il khilaf ba tare da sun gane haka ba wal mawdi'ani fi ghayati tabayun wayannan wurare guda biyu kuwa sun kai suna sun isa matuƙa wajen shan bamba menene mawdi'ul ijma' menene mawdi'il khilaf na'am ya ka annajasal qalila eh eh to menene mawdu' al-khilaf aha shi ne mawdu' al-khilaf dukkanin ku قليل النجاسة وأو قليل الماء ينجس بقليل النجاسة إيه نعم نعم فهذا ما ظهر لنا wannan shi ne abin da ya bayyana a gare mu a cikin wannan matsala na daga wato dalilin sabawar malamai akan wannan matsalar da kuma rinjayar da zantuttuk da maganganunsu a kanta fi kulli mas'alatin hadha al-masla mun so a ce a kowace matsala ma irin wannan mutum wato dan ya shi kansa ya yadda cewa yayi ya tsawaita magana sai muka ga kan cewar anna hadha yaqtadi tulan wannan zai sanya ai a tsawaita watakila zamani ma ya zamanto ya takura ya ki bada haɗin kai kan ai wannan shi ne da kuma kan cewa wato mafi ihtiyadi wato mafi kewa ga abin nufi manufi wato manufarmu ta farko wanda muka nufe wanda muka nufe ta idan Allah ta'ala ya sauwaka a kansa kuma muna da yalwa a cikin rai to wannan manufan ma zai ta tabbata don shi kenan mu tsaya nan ba kai haƙuri na gaji ne wato da a sai mu tashi almasalar المسألة الثانية الماء الذي تحوم الماء المتغير نعم kawai mai tambaya ko kuma karasa alma'ul mutarayyar to akwai tambaya to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk